بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan asubahi mai tara albarka asibahi ta tara ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha hudu ga watan shida shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a darasi na bakwai a karatu da muke gabatarwa a kowace asibahi a wannan masallaci da ke nan go cikin garin mina akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi kuma za mu tashi ne a babi na bakwai a darasinmu na bakwai a cikin kitabu yamu a wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta malik rahimahullahu ta'ala imam malik ke cewa babu ma ta a fi su yami fi safar babin da ya zo zai yi bayani kan abin da ya shafi yin azumi a halin tafiya a su yamu fi safar azumi a halin tafiya قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفقر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم yin azumi a halin tafiya tafiya tana daga cikin larurori da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su masu halatta ajiye azumi domin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo magana azumi sai ci faman kana minkum mariban aw ala safari duk wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya aw ala safari ko yana kan halin tafiya to wannan mutumin fa iddatu min ayyamin ukhra sai lissafa waɗannan kwanakin da yi tafiya a su ya sha azumi ya lissafa waɗannan kwanakin da ya rashin lafiya a su ya sha azumi ya rama su a wasu kwanuka daban sai zama na tafiya tana daga cikin abubuwan da ke halatta wa mutum ya ajiye azuminsa ya sha ruwa bayan azumi ya wuce sai ya rama adadin waɗannan kwanaki daga ciki kuma kamar da ya tabbata a ayata alƙur'ani hakan ya tabbata a suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abdullahi bin abbas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a kharaja ila makka ya fita zuwa birnin makka amal fatihi a shekara da aka bude birnin makka fi ramadan wannan tafiya ta kasance a cikin watan ramadan ne wannan abun ya kasance cikin watan ramadan ranar laraba ya fita kuma goma ga watan ramadan laraba goma ga watan ramadan daidai da wani ramadan ɗin kenan ku kuma gobe laraba ko gobe goma ga wata ya fita daga birnin makka birnin madina ya nufi birnin makka a cikin watan ramadan fasama a wannan tafiyar ya yi azumi hatta balagal kadid har ya ce wani wuri da ake kiran shi kadid wannan wurin da ake kiran shi kadid tafiya ce in an rafa tafiyar madina zuwa makka in an raba ta gida uku to idan ka ke kadid ka ci biyu hamma ka kara wana ji da kyau idan ka kai wannan wurin to ka ne kashi biyu hamma ka kara a kashi biyu don domin kadid usfan mutum ya riga ya isa birnin makka babu nisa sosai to da salama ya kai wannan wurin sun ma'afara sannan sai ya aje azumi bayan ya fita a tafiyar da azumi yana ta hanya sai ya aje azumi fa afqara nasu sai sahabbai da ke tare da shi kowansu ya aje azumi ina fatan kun ci magana sai sahabbai suka ce labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutane sun shiga wani hali na tsananin azumi to a daidai wannan lokaci sai ya sa a kawo mashi ruwa da ya sa a kawo mashi ruwa bai sako daga kan abin hawan shi ya sha ba a'a a kan abin hawan ya sha saboda kowa ya gan shi kullum da ke kowa ya gan shi Ki sama imam bukhari ya ce babu man afara liyarahun nas babu wanda ya sha ruwa da azumi domin mutane su gan shi su yi koyi da shi sa'ar salama ya sha ruwa a bainar jama'a yana shan ruwan nan a bainar jama'a a afqara nasu sai sabai da ke tare da shi suka sha ruwa ana nan ana nan sai aka ga wani gungu a can su kuma ba su sha ruwa ba an salama ya ga wasu mutane dandazo sai ce me ya faru a can sai aka ce ai wani mutum ne har ya kai ga ya kai ƙasa duk shi ne zullil alai an ciwaye shi ana iya fami ruwa ana iya fami ruwa sai ce ulayakal usat ulayakal usat waɗannan sun saba sun saba ai tunda na ajiye kowa sai ajiye yanzu kuma suna ganin tana na salama ajiyewa i bai ce kowa ya ajiye ba kun gane magana da kyau tunda bai ba da umarnin kowa ya ajiye azumi ba shi dai ya ajiye ne sai suke ganin tunda bai ba da umarni ba kamar sai na salama ya ce ulayakal usat sun saba sai ke nuna mana kenan sai ke nuna mana idan mutum yana halin tafiya ko da da ya fita daga gida ya fita da azumi kuna ji da kyau ya fita da azumi to sai a tafiyar da ije ciki sai kuma wasu abubuwa suka gitta mishi da ya fahimci cewar ajiye azumin nan shine mafi alkhadi a gare shi sai ya ajiye azumi ɗaya kenan ko da mutum ba halin tafiya yake ciki ba ya ɗauki azumi wannan azumin ranar wannan azumin ranar sai ya galabaita shi har yi zama yana tunanin tauran shi ko zai tafi ne ko kuma dai ya ake ciki ma'ana ya galabaita shi sosai har ya tashi kuma daga wahalar azumi ya koma ciwo to a wannan lokaci mutum zai ajiye azumi ana ta mai ci magana ta da kyau ba wasu sai lalai yana halin tafiya ba duk lokaci mutum ya gasa ta kyarma ga gawai azumi shekara uku shekara uku mutum ya samu irin wannan watakila a tarihi mutum bai taba samun irin wannan ba sai dai ji a babin karatu ko ya ji wani ya same shi cewar azumin yau kan ya daga ya gama daidaita shi har ya kai shi ya tashi daga azumin ya wuce ma matsayi da ake cewa wahalar azumi har ya kai shi ga rashin lafiya to a wannan lokaci sai ya ajiye azumin domin rashin lafiya in azumi ya wuce sai ya rama wa kanu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ya'khuduna bil ahdath suna riko ne da sabon al'amari fal ahdath da sabon al'amari min amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kina idan annabi sallama yana aiki yana aiki to wasu ayyuka da suka zo daga ƙarshe da suka share na baya to sahabbai sun kasance suna yin riko ne da waɗanda annabi sallama ya zo ya abin nan yi su daga baya Wani hadisi bukari da muslim da abu dawud da nasa'i da imam ahmad da sarwaito shi قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن انا ابي بكر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في السفر عام الفتح بالفطر وقال تقووا لأدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا حديثي حديثي نينا أبو, أبو بكر نعم عبد الرحمن وانا شيني ما لم ينصمي maula abi bakar bin abdurrahman yake cewa an ba'ar da sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu wani hadisi ne daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba a faɗi ko suwaye ba an ce wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce ko an faɗi sunansu ko ba a faɗi sunansu ba tunda dai sahabbai ne hadisi ya kai labari saboda as-sahabatu kulluhum udul sahabbai baki ɗayansu adilai ne isa ma babu munafiki ko kaɗan a cikin sahabbai duk wanda ga munafiki ne to dama ba sahabi bane zuciyar shi ma ƙare take da kafirci ya bayyana musulunci amma dama ba sahabi tun da sahabi ne wanda ya imani da Allah ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su shi kuma munafiki dama bai imani da Allah bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama sahabi ba wanda ya haɗu da manzo Allah su sallama imani da Allah imani da shi ya mutu akan imani to shi rawa mai imani da manzo Allah ba kaga bai zama sahabi ba wancan a tashin fari an ba da sahabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa fi safari lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarci mutane a tafiyar da yi amal fatahi shekarar da aka buɗe maka bil fitri da sai aji azumi wannan shekarar da aka buɗe maka ita ce shekara ta takwas na hijira ya umarce su su aji azumi wa ya ce ta taqawwu li aduwikum domin ku ƙara ƙarfi don fuskantar abokan gaba taqawwu li aduwikum za ku ƙara ƙarfi don fuskantar abokan gaba domin da ramadan aka ce za a yi yaƙi ta za akwai akwai abin sai nasu kuma ya ba su umarnin su a su. kuma wannan fita da ya fita ne da mutane kusan dubu goma asali ma wasu ka ce wannan fata da i ya fita da mutane dubu goma sha biyu ne sai malamai suka ce babu cin karo da wanda ya ce dubu goma da wanda ya ce dubu sha biyu fata shi da i garin madina ya fita da mutane dubu goma kafin ya je maka, ai mutanen karkara da ƙauyuka sun ji manzo da salama ya fito babu wanda zai bari a bashi a gida kullum da ke ko a nan sai aka samu ƙarin dubu biyu wanda yake da mutane dubu goma sha biyu bai isa birnin maka amma da mutane dubu goma ya fito birnin madina sai umarce su da sa'adi azumi wa kwada ce ta kaɓoli a duniya domin ku ƙara shiri ku ƙara ƙarfi ku ƙara karsashi domin fuskantar abokan gaba وسام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما شي ما فا من أي اذان أو نان في يا اذان في يوم تموت الناس اجي اذان وانا أدش آه، امام مسلم ده ابو داود سويتو شي قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على راسه من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس قال أبو بكر سي أبو بكر بن عبد الرحمن wanda ke shi rawaito hadisin yake cewa an ba'u ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi Abu Bakar din yace qala allazi haddathani sai shi wanda ke karantar da ni wannan hadisin daga cikin sahabbai sai laqad ra'aytu rasulullah yace tabbas na ga ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bil arj a wani wuri da ake kiran shi al arj can kan hanyar makani. na gan shi ya subbul ma'a ala ra'sihi yana kwarara ruwa a kansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al saboda kishi au min al harb ko saboda zafin rana kuna ji da kyau kenan kuda da ɗaya waɗannan abubuwan ne mutum ya ji kishi kishi ya dame shi kishi ya dame shi ya halatta je bai ya ɗan ruwa kuna ji da kyau mutum yana azumi ga zafin rana ga zafin rana ga zafin rana ya halatta je ruwa ya ɗan ji sanyi a jikinsa hakan nan saboda kishi sai watsarwa duk ba abin da ya taba azuminsa don suka yi mutum yana tambaya malamin ya ta mai azumi ya watsarwa idan ya ji kishi ko idan ya ji zafin rana ba wani abu ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أكتشيم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا مائك الله إن طائفة من الناس وصولك تكمت على نمك تعالى رسول قد صاموا تبسني أذني shi sumta inda suka ga ka ɗauki azumi su mai suka tashi da azumi ba su aje azumin ba ƙara sai ci gaba da cewa falon ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil kadid lokacin da ma'aikin allah tsira da ci allah su tabbata a gare shi ya kai wani wuri da ake kiran shi kadid da adi ƙadashin sai sa a kawo mishi kofi qadah shine abin shan ruwa sai sa a kawo mishi fashari ba sai ya sha fa afqara nas so sauran mutane kowa ya aje azumi to kun ga wata karantarwa da manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam sai ya karanta a aikace sai ya dauki kofin ruwan sai ya sha kowa sai ya aje kamar yadda muka ambata a farkon darasin na yau cewa idan mutum yana halin tafiya duk da ya fita da azumi sai kuma wani abu ya gitta mishi ya ga azaba ta tafiyar nan ya shiga ya shiga wani hali a halin tafiyan nan to ya halatta ya aji azuminsa ya halatta ya aji azuminsa kada mutum ya jefa rayuwar cikin hallaka ya dinga ganin cewar ai shi kware ya ci gaba da azumi kware ya ci gaba da azumi saboda shi yanzu bayan azumi a ci zai rama shi kadai zai rama a'a da azumi da tafiya da rashin lafiya mutum yana da dama ne aji azumi sau da yawa za ga mutane ba su da lafiya ba su da lafiya likita ya rubuta musu magani ya yi yayi da su su sha su ce su ba za su ajiye ba ba za su su kare azumin su wannan ganganci ne wannan kuskure ne saboda ka'ida ta musulunci duk mutumin da zai har an kai shi gaba sai da lafiya har ya kai ka ya kai ka za ya karɓi maganin shi ya ci abincinsa in an ce sai an ci abinci ne ya dafa abinci ko ya sa a dafa mai abincin yana da iyali ya ci abinci ya sha magani ita ce karanta wata musulunci in azumi ya wuce sai ya rama قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم انس بن مالك شنو وين يرويتو انا حديثي حديث البخاري ومسلم وابو داود جماعه الامام البيهقي anas ibn malik yake cewa safarna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan tafiyar falam ya'idu sa'imu ala al-muftir mai azumi bai aibanta wanda ya aje azumin sa ba wala al-muftiru ala sa'im hakan nan wanda ya aje azumi bai aibanta mai azumi ba eh kenan da suke tafiyar a cikin waɗanda suke tafiyar akwai wanda suka ajiye azumi kuna ji kyau a cikin waɗanda suke tafiyar kuma akwai masu azumi akwai masu azumi kuma ina son ku gane da kyau kada ka ce a yi tafiya yanzu a mota ake yi tafiyar da raƙuma da dawakai ake yi yanzu ma a jirgin sama a tafiyar a jirgin sama wata motar ma dangantake da jirgin sama da wata motar don wani galab haka ya kori ba jin shi take yi ba ga ac ga kaza ga kaza ga kaza a sunan shi a safaru tafiya kuma an kira ta tafiya ne da safaru lojo saboda yadda mutum yake dashewa yake ba in ya ba an yi shiga halin tafiya kuma da shi da kai an tafaki karfan nasara ba shi da tabbas za ku yi tafiya daga nan zuwa kano ko zuwa lagos ko zuwa sokoto kuna tafiya da motar da ake ganin ta duk inda ake kai mota ta fi ana huce can cigana ana shiga wajen fago sai ga ta bayan awa ɗaya awa biyu ka joni ya kira ka ya ɗauka kun wuce jona. to wallahi ga tana an rasa ma gane ma mai mai tsane ta ko ya faru hannu? sosai ma An ma rasa ma mai ke tsane ta wadda ka tafiya suna da tafiya kana da dama ka ajiye azuminka ko da a cikin ac kuke tafiya kana dama ka ajiye azuminka kuma kana dama ka dauki azuminka malamai sun tattauna wanne ne ya fi ajiye azumi ko yin azumi wasu su ce ajiye azumi shi ya fi wasu ce yin azumi shi ya fi wasu ce makallaci tafiya, in akwai wahala ko wahala ta girka, ajiye azumi shi ya fi kullum da ke ko in wahala ba ta fi tsanani ba ba ta tsanani ba in ko wahala ta yi tsanani azumi shi ne aji azumi ne dole in wahala ta tsanani aji azumi shi ne dole amma in wahala ba ta tsanani ba yin azumi abin nan aje azumi shi ya fi in kuma akwai sassau ana gana akwai dama dama yin azumi shi ya fi haka dai malamai suke tattaunawa amma dai ka ji ana anas ibn malik yake cewa mun yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin babu wanda ya aibanta mai wanda ya aje azumi bai aibanta wanda bai aje ba wanda bai aje ba bai aibanta wanda ya aje ba inda a yanzu ne haka za ana ta tafiya nan ana ta sukan juna wannan yayi sunna wannan bai sunna ba ko ba ga ba so da ka'ida sai ka karanci karantawar baki ɗaya sannan ka fitar da tsaftataccen hukunci guda ɗaya tsara kullum kada mutum ya fita daga karanta uwar sahabbai da tabi'ai wanda yake su suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ji numfashin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa hadathani an malik qala an malik an hisham bin urwa an abihi anna hamzata bin amr al-aslami annahu qala li sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah إني رجل أصوم أفأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر شكرا وانا حديثي حديثي من حمزة بن عمرو الأسلمي يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي yace ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Hamza din kenan shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni rajulun asum ni mutum ne ke azumi fa asumu fi safar yi zan yi azumi a halin tafiya idan na samu kaina a halin tafiya zan yi azumi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace in shi ita fasum in ka so in ka ga dama kai azumin ka wa in shi ita fa afdir in ka ga dama ka aje azumin ka wannan shi ne ko in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka aje ba wanda zai ce maka dami gara maka aji azumi ka gara maka azumi shi kenan lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta madina haka za a ga an shirya umara jami'a ta shirya umara an tafi cikin azumi daga madina zuwa maka motocin nan suna da bayi a ciki motocin ba suna da bayi a cikinsu kaga magana ake suna da isi kuma ba ta taso ba manya-manyan motoci ne amma ka za a tsaya sai ga malamin suna tambayar akwai mai azumi akwai wanda baya azumi don za a tsaya ne ya ci abinci in akwai mai azumi ya ci abinci in ba mai azumi ya dan meke in ba wanda ya aji azumin shi a dan meke kafa kawai dan meke kafa a yi sallah sai a zo a ci gaba tafi tafiya haka idan mun je maka an sauka za a tambaya ko wanda zai yi sahur da a shirya abinci in babu shi ne al'amari na musulunci yana da sauƙin gaske amma ba wanda zai fahimci haka sai wanda ya karanta musulunci a yadda musuluncin yake su ba a yi mutum baya musulunci da imaninsa kuna ji da ke ku mutum baya addini da imaninsa yana yin addini da ilimi don za ga wani idan zai addini da imaninsa sai ga yaƙi daji to ana yin addini ne da ilimi ba da abin da kake gani shine daidai ba wannan hadisi bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai da sauran shi qala wa tasmi an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umar kana la yasumu fi safar wanga malik kenan ahadi ababun ya kammala kawo hadisi masu sai kuma zai biyo su da ayyukan sahabbai sai kawo aikin sahabi abdullahi bin umar shi babban ɗalibin abdullahi bin umar shi ne nafi yake cewa lalle abdullahi bin umar kana la yasum sun safar ya kasance bai azumi a halin tafiya inda zai yi tafiya baya azumi ko zai ajiye azumin sani ina fatan kun gano wani da kyau zai ajiye azumin sani to wataƙila ajiye azumin kuma sai janyo maka mai na ga sama abinci aka yi wannan tambayar saboda kusan ko ina abana restaurants gidajen abinci da arifi ba yi kasa a yi maka wata sakwara ta mata ta ɗibi kaji ta yi kaza ka sanya ta a cikin kula suka tafi da kayan ta to tafiya suna ta tafiya ba a rera tafiya koya take wanda kuma yi san tafiya yake da ta'amuli da tafiya zai baka labari za ka yi ta lissafi za ka yi ta lissafi cewar a ai minti kaza daga nan ya kai lagos daga nan ya ashe ko bid da bai shiga ba saboda karfan nasara ya riga ya illata su ko kuma suna cikin tafiyar a ce ai gaba ba hanya me ya faru gada ta kare me ya faru yan fashi wani ki tsohon labari ne Allah ta'ala ke yi wa gaba da haka za ta duk wanda yake ya saba da tafiya ya rakaci tafiya ya san ire-iren waɗannan ko jirgin sama ne zai hau kuna jana da kyau ko yana zuwa a ce ai ba a samu sabis ba babu yanayi raka jirgi awa biyu ma jirgi bai sauka ba saboda ba a samu kyawun yanayi ba ko kuma jirgin su an ɗaga shi ko kuma yana zuwa jirgin yana tashi duk inda halin tafiya ce babu wani abu da za a kawo kace to mana ai yanzu tafiyar a jirgin sama ake yi a cikin mota ce mai AC a haka aka ce in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka aji kada in ka yi kada ka aibanta wanda bai yi ba in ba ka yi ba kada aibanta kada ka aibanta wanda yi in dai ba ka ga shi cikin wahala an yi an yi da shi aji azumi yake aji azumi قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام مالك ابن أنس رحمه الله عز وجل إمام مالك هنا إمام دار الهجرة أثر أنفركم سيكونا عبد الله بن عمر شر عبد الله بن عمر بايا أزمي إن فيها وانا جلت يقول نبي biyu شيء ƙarshe sai kawo asar ɗin urwatu ibn zubair urwatu ibn zubair shi hisham bin urwa hisham ɗan urwa yake cewa an abihi daga babansa babansa shi ne urwa kenan yace annahu kana yusafiru fi ramadan shi babansa urwatu bin zubair ya kasance yana tafiya a cikin ramadan wani tafi ma'a mu ma sai mu tafiya tare da shi mu da muke ayansa kenan sai mu tafiya tare da shi su mu urwa sai urwatu bin zubair ne azumi yana tafiya yana azumi wa na wa nuftiru mu kuma mu ajiye azumi fala ya'muruna bisiyam baya umarta mu ciwar mai azumi inda al'amari da sauki al'amari da sauki kar ka zo mutum ya ajiye azuminsa ka ci a to akan me zai aji akan me zai aji nan ne fa zuwa abuja akan me zai aji abinda za a ji yau a dawo yau a awa kaza an je yau an dawo yau wannan duk lissafin baka yi an je yau an dawo yau duk lissafin baka yi sai an je yau dan an dawo din sannan zai tabbata ko ba kake ba amma a je yau a dawo yau wata kila na zuwa mota ta kakare ayi ayi ayi ayi a ce ina ayi man nan da kuka siya da za ku baro gani an hada muku da ruwa ko ba an yi haka za ku za abubuwa suke tafiya wasu su aji wanda ya ajiye bai aibanta wanda ya yi wanda ya yi bai aibanta wanda ya aji kawai za a aibanta za a yi wa wanda ya ajiyewa ne magana idan ya shiga wani hali an yi an yi da shi ajiye ya ke aji to nan ya yi laifi amma in bai shiga wani hali ba adi yana tsabi'arsa kowa kuma ba kasar ka ba ga san yana azumi ba ba wani wanda za a ce wani ya fi wani mana za a ce wai wannan dole sai ya ajiye wannan dole sai ya azumi. fata Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik